وصحبه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بركة يوم و دوانا يمشينا دوانا da haduwa da ku a na asabar uku kenan watan ramadan shekara ta da da talatin tara wanda ya daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta goma sha 2018 kamar kullum mun haɗa wannan masallaci na masjid Bila da yake kasuwar singa a nan biyar wasu kano domin ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma mai alfarma allah ya ba mu dacewa ba manta ba jiya mun tsaya a aya ta goma sha tara a cikin suratul baqara kafin mu ci gaba akwai tambaya guda biyu da zamu ansa tambaya ta farko wannan yana magana akan wato a cikin watan ramadan idan mutum ya farka da daddare to bai sani ba alfajir ya fito ko bai fito ba me ya kamata yi shin ya kamata ya ci abinci ko bai kamata abu shakka tambaya ina ga tana da muhimmanci ko to eh, ansa a nan shine idan mutum ya farka cikin dare musamman irin wannan tsari da ake ɗauke wuta wanda ni na ga tsarin ɗauke wutan nan ya kamata mu kalle shi kamar akwai wani arnanci a cikinsa wato akwai rashin mutunta alfarmar musulunci da alfarmar wata ɗin akwai wasu abubuwa da zaka ga ana yi wanda ya kamata idan ramadan ya zo a mutunta musulmi saboda watan da suke eh, wato azumta a nuna cewa yana da kima ta hanyar ba su wuta su rika kulawa da wasu lokuta babu shakka amma eh, ana al'amura suna tafiya wuta tana tsaye tsaye amma ramadan na zuwa sai kaga kawai ta hargitsi saboda haka kalubalen musulmi kalubalen ma'aikatanmu da yan uwa wanda suke aiki a nefa kalubalen su wuta nefa tana hargitsa idan ramadan ya zo wato ka kasa gane kanta a sau da yawa kuma irin wannan shine ma abin da yake kawo irin wannan tambayoyi to babu shakka abin da ka'ida wacce ta bamu ta musulunci a irin wannan hali shine al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini shine kana cikin dare cewa wai wannan daren ya fita shine shakka to yaƙini baya gushewa da shakka abin da nake nufi shine kawai ka ci abincin dan ka farka cikin dare kana shakka alfajir ya hudo ko bai hudo ba kawai ka ci abincinka ka tambaya daga baya idan ka tsaya tambaya da duba agogo to yanzu wannan matsala ka ce idan ka tsaya duba sai ka ga shida da rabi ah, to yanzu ka jawo kanka amma da za ka tashi ka ci abincinka kai tatul dan ka ga shida da rabi ba komai an gane wannan saboda abin da ake kira al-istishab al-aslu baqa'ul layl asali shine daren yana nan shine kuma al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana dare shi ake cikin sa idan yanzu ka tashi kana shakka to dama akwai yaƙinin dare nan amma yanzu ya fita shine shakka to ai shakka bai kamata ta kori yaƙini ba rana ta faɗi dare ya shigo shine yaƙini kuma akan sa kake kuma akan sa ka kwanta kai bacci ina fata an gano wannan yanzu ka tsaya kana shakka to yanzu wannan ka ba da kofa idan ka je ka gano abin da ya hana ka cin abinci wannan za a iya cewa kai ka jiyo amma dai an sa a takaice shine in ka farka cikin dare kawai ka ci abincinka an ya bayyana alfajir ya hudo ba kuma wallahu ta'ala alam tambaya ta biyu eh, ya rubuto da larabci amma dai abin da yake tambaya mutum ne wato ya auri eh, yarinya sannan ya sake ta bayan yan watanni ya auri yarinya sannan ya sake ta bayan yan watanni shin ya halatta ya auri mahaifiyarta amma bai bina'i da ita bai dukuli da ita an gane wannan bai yi dukuli da ita ba yan watanni ina ji ko ta ki tarewa ne ko na abu mai kama da haka ko yana wani gari ne ko ya yi tafiya dai Allahu alam da zai faru da kuma daga baya sai sake ta ya halatta ya wato wuri mahaifiyarta to wannan tambayar ta biyu ita ma mai kama da wannan ce mutum ne ya auri yarinya sai ta yi wafati kafin ya dukuli da ita ya halatta ya auri mahaifiyarsa an ta nan kawai shine bai halatta ba bai halatta mutum ya auri wato mahaifiyar matar da ya aura ba sawa'in yayi da kudi da ita ko bai da kudi da ita ba yawa domin ta shiga cikin wa ummahatu nisa'ikum ayoyin da suka nuna haramcin mata wa ummahatu nisa'ikum to wannan mabar babar matarka matar kai dukuli da ita ko baka yi dukuli da ita ba babu shakka in dai har ka aure ta ba sai ka yi da kuli ba mahaifiyarta ta haramta gare ka amma sabanin inda ita mahaifiyar ka aura baka da kuli da ita ba sai ka sake ta ko kuma ta mutu to wannan ya halatta ka aure ita kuma wannan za mu fahimci wannan bi kum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum da fatan Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam أو كصيب من السماء نعم to auka sayyibin wannan wani misali ne na biyu na sura munafikai je mun ji misali na farko to wannan shine misali na biyu kuma au din nan tana nufin wa auka sayyibin minas sama wa ka sayyibin minas sama wannan yana daga cikin abin da imamu shugaban masu tafsiri na wancan lokaci ko in ce ma har yanzu abin da ya tafi akai kenan kuma yayi istishhadi da maganar al-farra lokacin da da magana farra akan wannan da kuma maganar wani wanda yake cewa nalal khilafata aw kanat lahu qadran kama ata rabbahu Musa ala qadri nalal khilafata aw kanat lahu bi ma'ana wa kanat lahu qadr ma'ana ya samu kalifanci dama kuma Allah ya kaddara zai samu aw kanat din nan bi ma'ana wa kanat to ana so a nuna cewa aw tana zuwa bi ma'ana wa dalili ga baiti Au ka sayyibin minas sama wa ka sayyibin minas sama wato sura ta biyu ko wani misali na biyu da zai nuna halayen munafikai shine ka sayyibin sayyibin shine matsari wato ruwa ne minas sama da ya sako daga sama fihi zulumatun amma sama anan ana nufin girgiji wanda yake sama fihi zulumatun wanda a cikin wannan girgijin akwai tsananin duhu ɗaya kenan wa ra'adun akwai tsawa wa barkun da walqiya zulmatun ba'daha fawqa ba'dhin duhu ne kala-kala ga duhun dare ga duhun hadari ga kuma duhu na wato jamarai wanda ya sa saman gaba ɗaya ta baki kuma kuma sama ba hadari a cikin ta a ce dare kawai ya yi baki kirin shi ma ya isa a ce duhu to a wannan lokacin ya ja'aluna asabi'ahu mutum ne yake tafiya a cikin dare daren kuma wanda ya yi baki kirin wanda in ya daga hannunsa ma ba zai iya ganin hannunsa ba sannan sai hadari ya taso hadarin kuma da ya taso girgizan bakikir ne kuma sai aka balle da ruwa aka balle da ruwa ruwan kuma da tsawa irin abin nan mai kama da aradu wa ra'adun da tsawa wa barqun da walqiya ina ga duk tsoro sun tabbata a nan wuri idan mutum yana cikin wannan halin dole za samu ya ja'aluna asabi'ahu ko dai mutum ɗaya ko kuma mutane in tafiya ta kama su a cikin daji hakan ta faru za ka ga ya ja'aluna asabi'ahum suna sanya yan yatsunsu ko da yake wannan itlaqil kulli ne wa iradatul juz an yi itlaqin abu gaba ɗaya amma wani bangare nasa ake nufi a asabi'ahum suna sa yan yatsun su ai anamilahum ba ɗan yatsa gaba ɗaya ake sa a kunni wani bangaren ɗan yatsa shine anmula ɗan iya ƙarshen na ga bai wuce ma tsawon inda farce zai shiga nan suke sawa fi adanihim a cikin kunnuwansu min as-sawa'iqi saboda tsawa hadar al domin tsoron kai su mutu malamai suka ce wannan ita ma siffa ce ta munafikai ah, wannan ruwan da aka siffanta shine ayoyi na alqur'ani wayanda suke saukowa a lokacin da suka ce sun yi imani su dai suna cikin kafirci shine wannan duhu amma da musulunci ya zo ya kawo musu shari'a ita ce wannan ruwan na sama idan wato sun ji ruwan ga ruwa ya sako yana dukansu kuma ga duhu ga tsawa suna tsoron ruwa ya ji aluna asabi'ahum saboda tsoron tsananin walƙiya da kuma tsananin aradin tsawa da ake yi zaka ga suna sanya yani asabi'ahum ɗan yatsunsu ko wani bangare na yatsun su fi azanihim a cikin kunnuwansu saboda tsananin ƙara min as-sawa'i hadaral mu domin tsoron kar ta kashe su ko ta faɗo musu wallahu muhiqun bil kafirin Allah mai kewaye kafirai ne ko ta ina wato munafikai anan kenan wanda ake nufi anan wato su munafikai dangare ko da yake bar mu ƙarasa aya ta gaba ya kajal barqu yaqtafu absarahum ubangiji yace wannan walqiyar ta kusa ta kwarai taqtufu absarahum ko yaqtufu absarahum ta fauce idaniyarsu saboda a cikin duhu ne idan aka walƙata walƙiya sai kaga kamar za ta tafi da idan eh, ya kadu da barqaba absarahum ta kusa ta tafauce idan su kullama adaa lahum mashawfi amma duk da haka walƙiyar baya ga tsorata su da tsawa take yi to kuma ta ne musu amfani shine tun da dama mun ce a cikin dare ne mai tsananin duhu to kullama adaa lahum duk sanda walƙiyar ta walƙata mashaufihi sai su dan matsa su tafiya amma wa idza aflama alaihim idan walƙiyar ta dauke duhu ya dawo qamu sai su tsaya sai su tsaya ta daina tafiya idan walqiya ta zo ga hadarin ga komai ga tsawa ga komai amma idan walqiya ta dan haska to sai su dan tafiya sannan ne suke samun damar gane hanya wa idza azlama alaihim idan walqiya ta tafi duhu ya zo musu qamu yani tawaqqafu an sayr sai su tsaya su daina tafiya walau sha Allahu la dhahab bi sam'ihim da ubangiji ya so idan aka rangada wannan kwaran kwatsar da Allah sai ya tafi da jinsu wa absarihim kuma idan aka yi walƙiya sai idan su ya tafi inna Allah ala kulli shay'in qadir amma Allah ne ya so bai tafi da idan ba kuma bai tafi da jinsu ba domin yana da ikon ya tafi da waɗannan abubuwan bai tafi da shi malamai aka ce to a suka ce me ake nufi da wannan abin da ake nufi shine dai siffanta munafikai idan ayoyin alkur'ani sun zo musu farko dai su ne waɗanda suke tafiya a cikin wannan duhu duhun shine kafircin da suke ci da kuma munafincin da suke ci ruwan sama shine musulunci da ayoyi na alkur'ani masu nuna musu hanya ko kuma musuluncin shine ruwan sama walƙiyar ita ce ayoyi na alkur'ani masu nuna musu hanya to idan aya ta zo sai su kaman za su karba shine wato wannan walƙiyar ta dan haska musu hanya sai su kaman za su karba ayar um, wato idan aya ta haska musu uh, uh, hanya shine sai su kaman za su karbi musulunci sai su rika tafiya suna shiga cikin musulmi suna cewa inna ma'akum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza azlama alaihim qamu amma idan sai musu duhu idan suka rika jin ayoyi suna kwarkwada su suna rigargaza su suna tsorata su kamu mu hesu tsaye su ki shiga musulunci ayoyin da suke sauka a su sun girgiza su sun firgita su kamar yadda tsawa take rigargazar mutum take firgida wanda yake jin yake jin ta kuma ta tsorata shi ya sabuna kullu sayhatin alayhi su munafikai duk wata aya da ta sauka ta alqur'ani yan dai akan fallasa kafirai ne to za su ji tsoro su zaci cewa da su ake ayoyi da suke zuwa suna kwankwasar su to wannan ya sa sun fita cikin hayyacinsu duk wata aya da ta sauka sai su ji kaman da su ake wannan sai ya hana su shigo cikin musulmi gaba ɗaya shine wa idza azlama alaihim qamu idan ayoyin alqur'ani sun zo idan sun ga wanda ba su daidai da san ransu ba to kamo he su tsaya su kibin su yahsabuna kullu sayhatin alayhi duk wata aya haisa da ta cewa wato akan su take duk wani abu da za a faɗa sai su zaci da su ake kullum a cikin tsarguwa suke lau sha Allahu da zahabi sam'ihim absarihim da Allah ya so da ya tona asirinsu. da ya nuna muku su kun gama da su amma Allah subhanahu wataala ba haka yake so ba akwai hikimar da ya kaddara kafirai da munafikai su ta zama a cikin munafincin daga cikin dalilan shine kar a ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe a mutanensa wanda suke nesa ba za su fahimci wannan ba inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan komai to hakika daga cikin balaga ta alqur'ani wacce take cikin wannan aya shine amfani da lafuzza da aka yi kala kala wajen tashbihi tashbihi shine a rika kusanto da wani abu wanda yake nesa shine zarbul amsal a rika buga misali a rika karin magana لتقريب المعاني إلى الأذهان وإن شيني أسل دليل بقى مثال شيء سا kowace kowane irin yare na duniya yana da expression hanyar yin karin magana da zai rika faɗin wasu kalmomi wayanda suka kunshi ma'anoni masu yawa ta yanda da an faɗe su da shi kenan ka san me ake nufi ba sai an taɓa ta baki ai ta bayani ai ta bayani wa'annan suna daga cikin irin wa'annan abubuwan sai yasa wasu malamai suka yi rubutu akan amsalul qur'an ma'ana karin magana na alkur'ani da misalai na alkur'ani wanda a ciki suna kama da expression ko dai karin magana ko idioms ko wasu abubuwa masu kama da wani yanzu kafirai ko munafukai sai aka siffanta zuwan musulunci da ruwan sama ayoyin alkur'ani aka fassara aka siffanta su da walƙiya suna haska musu hanya kamar yadda ruwan sama idan ya zo zai haskawa walƙiyar da take cikinsa za ta haskawa mutum hanya idan dai a cikin duhun dare duhun shine kafircin da suke ciki musulunci ya zo ruwan sama walƙiya ita ce alƙur'ani ta haska musu hanya idan ta haska musu sai su tafiya an ta ja baya sai su tsaya shine in sun ki karɓar ta sai su koma cikin duhu inda Allah ya so sai ya tona asirinsu amma Allah bai ba haka ba domin wata hikima ta sa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai na ya ayyuhan ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم جعل لكم الأرض فراشا والسماء wajhul munasaba munasabar alakar wannan aya da wacce ta gabace ta shine Allah ya magana akan mu'minai ko bai yi ba yayi yayi magana akan munafikai ko bai yi ba to yanzu kuma kowane ya faɗi makomarsa to yanzu sai ya kawo wato sai canza usulubin magana wannan shi ake kira al-iltifat a yi waiwaye a ɗauko wani lafazin da zai gama kowa kawai yanzu ba da muminai kawai ake magana ba kuma ba da kafirai ba kuma ba da munafikai ba a gaba ɗayan mutanen duniya su ne annas ubangiji ya ce ya ku mutane shi lafazin annas lafazin ne lafazin jami'in ne la da lahu min lafazin lafazi ne wanda a kan kansa wada'an an ɗora shi ne a kan jami'i annas mutane mai mufuradin sababu mutane amma a hausa za mu ce mutum kamar da a larabcin ma za a ce insan amma dai insan wani abu ne da ba wai mufradin annas bane saboda shi nas din shi kansa lafazi ne na jam'i saboda haka ba shi da mufrad da fatan an gane wannan ubangiji ya ce ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku ubangijin nan kuma shine ya halicci allazina min qablikum wanda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin idan kun ji tsoronsa kuma kun bauta masa a ah, idan kun bauta masa to bautar da kuke masa za ta rika ƙara muku tsoron abinda kawai ake nufi ke wa idza hallatil wato wa idza hallatil hidayatu qalban nashqat fil ibadati al a'dha haka bufir yake shi ahamziya wato idan shari'a idan shari'a ta shiga cikin zuciya mutum ya zama mai ibada ya ji tsoron Allah to gabansa za su rika daina jin kasalar ibada alamar kaga cewa baka gajiya da ibada shine shari'a kai akan shari'a kai ko kuma kai shari'a bil muqabil alamar ka ji cewa baka san ibada da ka kama ibada ka ji cewa kana cikin kasala ka gaji wannan dalili ne na cewa kai akan bata kake dalili ne cewa akwai wata siffa ta munafinci a tare da kai wa idza hallatil hidayatu qalban nashatat bil ibadati al sai yasa yace ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice ku wallazina min qablikum da kuma wanda suke gabanin ku la'allakum tattaquna domin kwa ji tsoron Allah in kuna ibada tsoron Allah ku zai karu kuma ibadar ku wato ita ma za ta karu kuma ta ƙara zama karɓaɓɓiya karɓaɓɓiya allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ka karanta shi ubangiji shine wanda yake da waɗannan sufofi shi shine ja'alala kuma da arba ya sanya muku ƙasa firashan ta zama shimfiɗa gare ku da fata an gane wannan wasu sama'a ya sanya sama ta zama bina'an kamar wani gini ne mai rufi amma ya kasa faɗo muku malamai suna yin magana akan lafazin ja'ala idan ya yi ta'addi zuwa ga mafa'ulin shi yana da halaye guda biyu ne ko dai ya ta'addi ila maf'ulin wahidin ko kuma ya ta'addi ila maf'ulaini ma'ana aikinsa ko ya fada kan abu ɗaya ko kuma ya fada kan abu guda idan ya fada kan abu daya to ja'ala farko dai ja'ala a larabci tana nufin sanya abu ja'ala ya sanya haka ne to amma idan alqur'ani a larabcin alqur'ani tana da wata ma'ana ta daban ba wannan ma'anar ta kuma ta danganta da akan me ita ja'alan ta fada idan kan abu ɗaya ta fada wato wato ita tana subject to object ɗinta abinda ta fada kansa in guda ɗaya ne to ma'anarta daban anan tana nufin khalaƙa alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati ja'ala adh-dhulumati bi ma'ana khalaqa adh-dhulumati saboda abu ɗaya ta faɗa kansa khalaqa samawati wal arda shi ya halitta sammai da ƙasai waja'ala adh-dhulumati ay wa khalaqa kenan ya halacci duhu wa nur kuma ya halacci wato haske sannan malamai suka ce ita dai ja'alan in ta zo akan mafa'uli daya baya ga ma'anar khalaqa kamar yadda muka faɗa nan ja'ala adh nur tana nufin khalaqa ko kuma ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب شيما أنا جعل تنا نفهم خلق ما جعل الله من بحيرة ما خلق الله من بحيرة كين أما إذن يوا ستلكم هل ينزدي جعل تنا نف... أو نلوكة إذن تازو كم مفؤولي guda ɗaya to tana da wata ma'anar ta daban tana nufin tasmiya ja'ala bi ma'ana samma misali hamimul kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun inna ja'alnahu ja'alnahu mun sanya shi a'a sammainahu ja'alnahu sammainahu mun sa masa suna qur'anan alqur'ani arabiyyan na larabci la'allakum taqilun kuma ya sake cewa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a wa ja'alu suka rika sanya wa daga cikin bayan sa shi ubangiji kafirai mushrikai suka rika sanya masa wato suka rika sa wasu abubuwa suna daban wannan shi ma anan sammu take ne وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا سمو مشركي سنا كيران باين الله ملائكة وين suke wajen ubangiji suna kiransu da sunan mata kaga yanzu ja'ala anan tana nufin tana nufin samma amma idan ja'ala ta yi ta'addi ila maf'uli guda biyu idan ta fada kan abu guda biyu kaman anan wurin to tana nufin sayyar tana nufin sanya abu ya zama kar allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ja'ala din sai na muka gane ta fada kan abu guda biyu ta yi fataha akan abu guda biyu ja'ala lakum al-ardha firashan sami an gama da wannan wasama'a shi ma abu ɗaya ne bina'an shine maf'ulul sani an gane wannan ai hakuri muna dan yin nahau ne ka to yanzu ubangiji to kaga yanzu anan ba ta nufin khalaqa ba zai a ce khalaqa ba tunda ta yi ta'addi ila maf'ulain ja'ala lakum al-arda maf'ul al-awwal firashan maf'ul al-thani was-samaa wa din atifa ce saboda haka was-samaa yanzu sake magana ake kawai was-samaa maf'ul al-awwal bina'an maf'ul sani abin nufi ubangiji shine wanda ya sanya muku kasa ta zama firashan kamar shimfiɗa wasu sama'a bina'an kuma ya sanya muku sama ita ta zama kamar wani ƙatar rufi wanda aka yi shi na gini ba zai faɗo ba sannan wa an salami na sama'i ma'an sannan ya rika sauko da ruwa daga sama shi wannan ruwan fa akhraja bihi min samarati rizqan lakum ya rika sanya idan ya sauko ya dake kasa sai tsirrai da ababen marmari da bishiya da shuka da koma wani abu da zaka iya tunani dai na tsirrai dai zai rika fitowa a dalilin ruwan sama ya biji ƙasa wannan ya fito ne rizqan tamizan dalili domin ya zama hanyar arziki gare ku rizqan lakum domin ya zama arziki gare ku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam kada ku sanya wato ubangiji ku rika neman andadan kishiyoyi gare shi wa antum ta'lamuna ku riƙa liƙa masa niddan yani sharikan shi ya ce ba shi da kishiya ku ce a'a kana da shi wa antum kuma da gangan ku riƙa yin haka ba bisa jahilci ba ba bisa wato rudewar kwakwalwa ba inadi da taurin kai Allah ya ce ba shi da a'a kana da shi to kada ku yi haka fala taj'alu lillahi kada ku rika sanya ubangiji kishiyoyi wa antum alhali kun san haka to malamai sun yi maganganu akan hikima da ubangiji ya amfani da ita cikin wannan aya ta wurare daban-daban farko ya kira ƙasa firashin shimfiɗa kenan a yaren larabci ƙasa shimfiɗa shi to akan wannan yanzu malaman fiƙi suna ƙara wa juna sani cewa idan mutum misali ya ce ba zai kwanta akan shimfiɗa ba ya ce wallahi ba zan kwanta akan shimfiɗa ba saboda haka sai kwanta a kan ƙasa yanzu sai ya yi kafara ko ba zai kafara idan mun kalli wato wannan ma'anar ta cewa ƙasa firashin shimfiɗa ce to idan ya kwanta a kan ƙasa to ya kwanta a kan shimfiɗa to kuma yanzu kafara ta hau kansa kafara kuma dama tana hawa kan mutum ne idan ya rantse cewa ba zan yi kaza ba sai yi ko kuma wallahi sai na yi sai ya ƙi nan ne kawai ake samun kafara rantsuwa ta kasa kashi biyu akwai al-yamin al-munaqida akwai al-yamin ghair munaqida al-yamin al-munaqida ita ce wacce idan ka rantsi to an baka yi abin ba sai ka yi kafara shine wacce ka ce wallahi ba zan kaza ko tallahi ba zan sai ka yi ko kuma tallahi ko wallahi ko billahi sai na yi sai baka yi ba shi ma akwai kafara a kanka duk wani abin da ba wannan ba shi ne lago kawai misali rantsuwa a kan ƙarya wannan ramu sunan ta gamu su sahiba hafin nar ita wannan girmanta da zunubinta ya wuta a ce mutum ya kafara saboda kafara ai kai wani zunubi ne ana so idan ka yi azumi uku ka kankare wa kanka wannan zunubin amma yanzu idan rashin kunyarka da rashin imaninka da rashin ganin girman ka ya kai ka rantsi da Allah akan ƙarya to yanzu wannan babu wani azumi guda uku da zai wanke ka a wajen ubangiji sai ka tafi wuta kawai ina so a gane wannan saboda haka yanzu kuskuren da wasu suke yi shine sai su ce a ah, ai ka rantsa da Allah akan ƙarya sai kai kafara in ka rantsa da Allah akan ƙarya ba ka fara a ciki saboda zunubin ka yafi wannan ai wanda ya ce ba zai ba ya rantsa ba zai ba yayi ko kuma ya rantsa sai yayi bai ba wannan shine ake bukatar ya kafara saboda zunubinsa bai kai girman na wanda abu ba ya tabbatar ba abin bai zo ya rantse da Allah cewa an yi kaza ya rantse billahi la ilaha illa huwa an yi kaza alhali ba yi ko kuma billahi la ilaha illa huwa ba yi kaza ba alhali an yi wannan shine gamus an kira ta gamus li'annaha tughmisu sahibaha fi nar ko taghmisu sahibaha fi tana jefa mai yin ta a cikin wuta saboda haka bayan Allah ya kamata mu ji tsoron Allah a wajen rantsuwa mu ji tsoron Allah akan yadda muke wasa da Allah akan yadda muke rantsewa da Allah ba tare da ganin girmansa mu je mu ƙarya saboda mu samu duniya ko mu faranta wani mutum ko mai mulki ko wani uban gidanmu ko mai rike da wani matsayi ko mukami ko mai mulki ko wani sarki ko ma wane ne domin zunubinka ya fi ƙarfin a ce ka wato kai kafara idan kai irin wannan zunubin ka ya fi karfin a ce kai kafara sai ka tafi wuta kawai domin za ka shekara kana azumi ba za ka kankare zunubin na rantsewa da Allah akan ƙarya ba saboda haka ya kamata mutane su san girman ubangiji eh. to malamai suka ce idan mutum ya rantse da Allah akan cewa wallahi ba zai kwanta akan shimfiɗa ba sai ya kwanta akan ƙasa to wasu suna ganin cewa idan an kalli ita ma ƙasa firashin ce to sai ya yi kafara amma wasu suna ganin cewa a'a lokacin da ya rantsi ya ce wallahi ba zai kwanta akan shimfiɗa ba shimfiɗa yake nufi wacce ake nemo wacce take kan gado da katifa wacce ake shimfiɗa zanen gado wannan shimfiɗa yake nufi ba ƙasa ba sai kuma innamal a'malu niyyat ayyuka da niyya take tafiya kuma al'ada muhakkama ko muhakkima kuma al-ma'ruf 'urfan kal ma'ruf shar'an al'ada an ce shimfiɗa ba ƙasa ake nufi ana nufin shimfiɗa wacce ake lullube katifa mutum ya kwanta ya tabbaci yana mai shari wannan ita ce shimfiɗa ba kan ƙasa ba saboda haka a takaice wannan mun gama da wannan matsayin sannan ubangiji yake cewa da alala al-ardha firashan wasu samaa bina'an sannan ya sanya muku <clears throat> sama ta zama bina'an rufi wa an anzala minas sama'i ya sauko da ruwa minas sama'i daga sama as-sama malamai suna cewa duk abin da yake kullu ma ala duk abin da yake a samanka ka shine sama sama yanzu wannan silin din a saman mu yake fankokin nan a saman mu suke Domin ubangiji yake cewa man kana yazunnu allan yansurahu Allahu fi fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-sama thumma liyaqta falyanzur hal yuzibanna kayduhu duk wanda yake tunanin allan yansurahu Allahu fi dunya Allah subhanahu ta'ala ba zai taimaki annabinsa a duniya da lahira Allah zai kyale annabinsa ya kunyata to annabin Allah ba zai kunyata ba Allah ba zai kunyata annabinsa falyamdir sawdi lokacin da Allah ba zai kunyata annabinsa ba shi ya je ya mutu da bakin ciki ya je ya samu sababin igiya katuwa ila sama zuwa saman sa sama can ake nufi a'a saman sa ila sama sun mal yanzur ya rataye kansa ya mutu da bakin ciki fal yanzur hal yuzman da kaiduhu ma yazin wannan bakin cikin da makircin da ya cewa yana so ya kashe kansa in Allah bai taimaki annabi ba ya ga me za a fasa Allah ya fasa taimakon annabinsa ba Allah ya fasa taimakon annabinsa bai fasa ba saboda haka Allah sai ya taimaki annabinsa ko kana so ko baka so yanzu anan lafazin sama yana nufin duk abin da ya wuce ka yanzu wanda suke a ƙasan nan saman su shine iya nan mu yanzu anan wannan ne saman mu inda akwai wani rufin akwai wani hawan a sama wanda suke saman mu saman su rufin su kenan da Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an da Allah ya sako ruwa daga sama ba yana nufin wai can sama ba can can sama ta daya wayannan gajimaran da suke sama suke yawo ta cikin sura yake fitowa to su kuma a sama ta suke to ku da ruwa daga cikin gajimarai yake fitowa kaga ai daga sama kenan yake fito saboda gajimaren a sama da kai suke kuma duk wanda yake tafiya a jirgi zai gani idan jirgi ya tashi sama ya wuce gajimarai in ana ruwa zaka ga kawai ya wuce ruwan iya inda gajimaran suke anan ake ruwa suna bawa na kasan su kaga wannan ya ƙara tabbatar da ni ya ƙara tabbatar da cewa sama anan ana nufin iya saman da ta wuce ka kawai anan kuma ana nufin a gajimare fa akhraj bihi min as-samarati rizqan lakum shi kuma wannan ruwan da Allah ya saukar daga sama shi ya fitar da tsirrai su zama arziki gare ku rizqan su zama arziki gare ku wannan ya ƙara tabbatar da cewa arziki yana cikin ƙasa arziki yana cikin abin da ƙasa ta fitar a dalilin ruwa da ke ta, wannan kuma shine shuka eh, shuka duniyar musulunci wato in batun ta zama kasalalliya an taɓa yin wani zamanin da duniyar musulunci karkashin masar dole masar take take juya duniya gaba daya a dalilin ta mallaki wani abu guda daya wannan abin shine audiga audiga kadai audiga daga ina ta fito daga kasa akhraja li min ath-thamarati rizqan lakum arzikin da ya fitar daga kasa wanda a dalilin saukar ruwan sama ya zama arziki gare ku to wannan dalili ne akan cewa wanda wannan shine ubangijinku shi isa ma a wancan lokacin ake kiran wato audiga annifatul abyad annif annif shine fetur to annifatul abyad suna ce mata farin fetur audiga saboda duk arzikin masar a lokacin yana cikin audiga yana cikin audiga da haka kasashen tura suke zuwa suke miƙa wuya gare su sai ta fitar da wato ton ya kai miliyan biyar a shekara tun na auduga amma da tafiya ce tafiya lokaci eh, ya ja tsada rahimul amal bature ya zo da napoleon ya zo wato na ga a 1780 something ya zo shi ya fara invasion ɗin masar ya fara kawo mata hari ya mamaye ta da ya mamaye ta napoleon hill ya zo da ya zo kuma sai ya to mata da modernization ya nuna musu duk wannan ba wayewa ba ne mace ta tafiya ba dan kwana akan ta shine wayi ba gaye ya cire wani irin kayan na azhar da rawani ya rika tafiya a tsoke shine wayi ba dinin musulunci ka rika magana da larabci da wannan a'a ka zo ka rika faransanci ko turanci shine wayi tafiya sai tafiya sai ji suka watsar da wannan noman sai suka daina haka za ka rika nuna a hankali a hankali fetur shine mutunci ba ba wani abin da yake cikin eh, wannan ba ya fita daga cikin ƙasa sai suka rika watsar da wannan a hankali ita kuma switzerland sai ta rika karɓe wannan duk sanadaran na wannan kayan noman sai suka koma wurinta tun daga abin da ya shafi iri da sauransu an ba haka ba kuma kafin nan ai masar ta shahara ko amurka ka je tun daga washington ko ka je irin su chicago duk wani katon kanti idan ka duba an dai wani abu ne wanda aka yi shi da auduga. sun daga wu misali irin wani abin da suke ratayawa a wuya to wanda ya fi tsada shine wanda ya fito daga masar za su tambaye ka wane kake so dan ijib to ya fi tsada saboda me saboda audigar masar ta fi daraja ko a cikin amurka amma da lokaci ya ja guda kanta ta switzerland ta karba da ita da australia australia suka karbe sai ya zama haka kuma a hankali amurka ma har ta zo ta mamaye wannan duniyar ta ta eh, abin da ya shafi noma audiga sai ya zama su a shekara suna yin wannan ton miliyan biyar ɗin su yanzu ba sa yin sama da ton dubu biyar saboda me saboda da su da amurkawa sai suka samu katon inji wanda su can idan aka samu kato casa'in ya zo gona sai ya wuni kafin ya yi abin da zai ba da wato wani mikidari na auduga abin da su kuma za su shi wancan injinan na amurka a minti ɗaya shine abin da ƙato casa'in zai wuni yanayi a minti ɗaya kawai za su saboda aka kankace kwabo kawai sai noma ya dawo hannunsu kuma a hankali a hankali suna nuna musu cewa suna nuna wa duniya ai fetur in kana da fetur kai ne mai kuɗi kai ne mai arziki amma kuma sun kwace noman ya dawo hannunsu duk wani noma da ake a ƙasashen musulmi na gargajiya ne na gargajiya ne ba yi famin ba ne na mashin na wanda lokaci yanzu irin su shinkafa din nan za ka gansu da katon inji a lokaci daya a cikin minti daya yana yana noma shinkafa yana sarrafa ta yana tashe ta yana sa ta a buhu buhuna ma a cikin mintuna kawai wanda irin nan ƙarfi ne za su wuni ko kwana da kwanaki suna wani su kuma a cikin minti ɗaya kawai za a yi tabu to za mu kamo su ma'anu kuma asali noman nan Allah ya ce mana rizqan lakum duk wani arziki yana cikin sa kada idan wani mutum ya zo ya kwace mana noma ya mana wayo mun bar irin wayannan ayoyin ne kawai fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun abu na karshe wanda wannan ayar ta jawo hankali a kansa Allah ya ce ja'ala lakum al-ardha firashan ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa to wannan ya ci karo da nazariya ta science da take cewa earth is spherical na duniya a zagaye take kalla bai ci ba a takaice wato alkur'ani ya zo da wasu abubuwa sayansi ma ya zo da wasu abubuwa dangane da abin da ya shafi kimiyya dangane da abin da ya shafi halitta alkau shi ne universe farko abin da ya shafi rana da abin da ya shafi ita kanta duniya din wacce muke cewa a bature da science ba zan ce bature ba zan ce science ne saboda science ya girma bature bature ya ce mana duniya a zagaye ta take kuma duniya tana motsawa kuma ya ce mana rana ita ma a ita kuma rana a kafa take a wuri ɗaya duniya tana zagaya to haka ne to wannan abubuwan alkur'ani ya gamsu da su amma abin da yake da ja a kansa guda ɗaya ne cewa duniya wato tana zagaya ranan da take a kafa a wuri ɗaya ya yadda cewa rana a zagaye take ya yadda a zagaye take kuma ya yadda tana motsi ita duniya ya yadda duniya a zagaye take kuma tana tafiya din tana zagaye rana amma abin da bai yadda ba shine a ce rana din a kafa take a wuri din ubangiji yana cewa wa ta tajri da mustaqarrin la rana tana gudu li mustaqarrin la zuwa matabbatarta abin da yake gudu ya za a ce yana tsi sakara da kuma shamsu wal qamara kullun wa huwa alladhi sakara shamsu wal kullun yajri kullun yajri li ajalin sakar da kuma shamsa wal kamar ya hore muku me rana da wata kowane daga cikin su jiri yana gudana da ajalin musam zuwa ga wani ajali abin ambato ya gudu ya ta tafiya rana ta gushe wata ya zo rana ta gushe wata ya zo kullun jiri da ajalin musamma kowane daga cikin wa'annan yana tafiya zuwa ga wani ajali wanda idan ya zo za a daina Qur'ani ya tabbatar da mana da wannan kuma science ma ya yarda cewa eh wannan haka ne law ta thermodynamics second law of thermodynamics a uh, uh, physics ta tabbatar da cewa ne wato wannan tsarin da ake tafiya uh, rana ta zo gari ya waye rana ta zo sannan idan rana ta faɗi duhu ya zo wata ya zo idan alfajir ya zo su gushe gari ya waye rana ta sake fitowa a ta yin haka shekara da shekaru wannan ba zai dawoma ba ko kimiyya ta tabbatar da wannan akwai lokacin da wannan abin za a daina shi alƙur'ani wannan kuma shine daidai da ya yajiri da ajalin musamman saboda haka wannan tsarin da muke tafiya akwai tsari ash-shamsu wal qamaru bi husban ko wani adadi da aka yi a cikin kididdigen lissafin ubangiji suke kullum ya yajiri da ajalin musamman to amma ina iskalin yake ubangiji ya ce ja'ala lakum al-ardha firashan ashin shimfiɗe to da aka ce a shimfiɗe kana tunanin cewa ba a zagayen take ba a a shimfiɗen take kuma a zagaye take kuma kasancewar a zagaye take wannan bai ci karo da cewa a shimfiɗa take ba sannan cewa tana gudana tana tafiya shi ma wannan bai ci karo da cewa tana tsaye ba yanzu ubangiji ya ce mana ah, walqafil ardi rawasiya an tamida bikum ya jefa duwatsu a cikin ƙasa an tamida bikum domin li Allah tadriba bikum kar ta rika motsi da ku ba cewa ya kar ta tafi da ku ba kar ta rika motsi ce akwai bambanci tsakanin ta tafi da ku da kuma ta rika itsirabi ta rika girgiza da ku kuna faduwa yanzu idan jirgin ruwa ƙato shi yana cikin ruwa zai iya tafiya idan yana tafiya baka san ma yana tafiya ba saboda kana cikin jirgin ruwa zaka zata cewa kaman a cikin nan kake amma an da za a samu wata igiyar ruwa ko a samu wata matsala to sannan ne zai rika itsirabi sannan ne zaka san cewa yana tafiya kaga shi san da yake tafiya baka ma san yana tafiya ba kasancewar baka san yana tafiya ba wannan bai sa cewa baya tafiya ba a yana tafiya amma girgiza fa wannan wani abu ne daban idan an samu matsala ne shine zai rika girgiza to yanzu kasa din tana tafiya kamar yadda science ya tabbatar qur'ani ma tabbatar da haka an sanya rawasiya lam naj'al al-ardha nihada wal jibala awtada waj'alna fiha rawasiya shamikhatin mun sanya duwatsu su zama yani shamikhatin rasiyatin wanda za su zama sun zama kamar uh, turaku gare ta wanda za su sa ba za ta rika girgiza ba bi Allah ta bi da bikun kai ta rika girgiza ku ta rika girgiza ku kuna faduwa tana rusa muku gini tana kawo muku rashin tsari a cikin al'amuran to wannan shine dalilin da yasa aka sa wato uh, duwatsu dan kasta sa ƙasa ta rika girgiza tana ɓata mana sha'ani amma nan bai hana cewa wai ƙasa tana tafiya idan ka ɗau. katuwar bal misali ka ɗau ɗan kiyashi ka sanya ta a cikin bal ɗin ka samo bokiti na ruwa ka ɗan sa ruwa sannan ka sa bal ɗin yadda za ta riƙa juyawa ka riƙa juya bal ɗin da kiyashin a cikin yana a kan bal ɗin ya riƙa tafiya ka ga wannan kiyashin zai riƙa ɗimaucewa don bal ɗin nan tana zagawa za ka ga yana tafiya ta ne ba abin da ya dame shi saboda shi ɗan mitsitsi ne ita kuma bal ɗin ƙatuwa ce tana motsawa girmanta ya sa tana motsawa bai sani ba to ma kankantar mu ce ta sa idan ƙasa tana motsawa a wato ba mu sani da haka alkur'ani bai ci karo da da science ba nan. kuma duk wani ƙoƙari da za a yi a kan cewa sai an tabbatar da ƙur'ani da science wannan wahalar da kai ne saboda alqur'ani ya riga ya tabbatar da cewa baya faɗa da science wa anzala minas ya saukar da ruwa daga sama water cycle na biology da na geography duk iri ɗaya ne shine na alqur'ani alam tara anna allaha yuzji sahaban ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ba ga ubangiji yana turo girgije ba yuzzi sahaban yana koro girgije fataral wadaqa thumma yu'allifu bainahu kai sannan ya ha rika ha hada tsakanin su wannan ya can wannan ya can sai ya zo ya haɗa su sai kaga ga ruwa ya kharuju min khilali yana fita daga saboda haka lallai tabbas ruwan kasa idan aka samu process na evaporation wato ya rika zama steam ya rika zama ah, hayaki da sirri ya sama za a samu condensation ya je ya daskare a ciki idan ya daskare to shi ne sai dawo ƙasa shine fataral wadqa yakhruju min khilaji sai ka ga ruwa yana fitowa daga cikin gajimare yana dawo mana shi ne daidai da anzala minas sama'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا كوباين الله kada ku rika sanya wa ubangiji kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuwa akwai hujjoji mabayyana iri-iri cewa ubangiji shine ya muku wannan ni'ima har waɗanda ba sa bauta masa sun san ubangiji ne wato ya musu wannan ni'ima to kada ku rika kafirce masa alhali kuna sani sai ce wa ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance cikin shakka daga abin da muka saukar ala abdina akan bawa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fatu bi suratin mislihi ko min mislihi ku zo da wata sura irin shi wannan wad'u shuhada'akum min dunillah ku kira duk wanda zai iya taimaka muku akan wannan shuhada'akum a'wanakum wa nusra'akum wanda za su iya taimaka muku abokan taron dangin ku duk wanda za su iya taimaka muku dai akan ku fita daga wannan kalubalen bismillah wa duk min min dunillah duk wanda zai iya taimaka muku in dai ba Allah bane waye ko mutum ne ko aljani ne kowaye ku je ku nemo taimakon sa in kuntum sadiqin wato in kuma su gaskiya ne fa in lam taf'alu idan kuka kasa walan taf'alu to ba za ku iya fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wacce makamashinta mutane ne wal hijara da duwatsu ita ko wannan wutar uiddat kafirina an yi wa kafi an tanade ta ne domin kafirai kafirai sune makamashinta to malamai suna nuna cewa wannan ayar tana daga cikin maratibu tahaddi tahaddi shine kai challenge din mutum ka ce in ka isa kai kaza alqur'ani ya tabbatar da mu'jizarsa ko an tabbatar da mu'jizarsa ta hanyar ta hajji kafirai suna cewa launa sha'u la qulna mithla hada ahab ba dai ah, tatsuniyoyi bane da hikayoyi da waƙoƙi irin na mutanen farko mu ma an mun so da mun faɗa su za mu iya shifta irinsu to shine sai ubangiji ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je kai musu tahaddi akan marhala guda uku wato marhala ta farko sai aka ce da suka ce launin sha'ul da kullum misal hada sai aka ce to ku kawo qur'anin in irinsa gaba ɗayansa kuma ku je ku kawo qur'ani gaba ɗayansa daga bakara zuwa nas kullay lidi sam'at al ins wal jinn ala an yatu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira da aljanu da mutane za ta hadu akan su ya da juna dalilin su ɗaya ne shine su kawo wani alqur'ani irin wannan an yanke magana la ya tuna ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ba za su iya zuwa da shi an yi tahajji kuma an bada ansa an ce su kawo qur'ani irin wannan kuma kar a wahalar da su su wahalar da shari'a aka ce ba za su iya ba kuma tabbas hakan ne suka kasa tahaddi marhala ta biyu sai ne aka ce to su kawo sura guda goma daga cikinsu أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون suna cewa annabi ne ya kirkire shi a to in annabi ne ya kirkire shi kuma ku kirkiro surori guda goma katal daga cikin sura ɗari da goma sha hudu ku kawo guda goma an yafe muku wato ɗari da hudu wad'u man istata'tum min man istata'tum in kuntum sadiqin duk wanda za ku iya neman taimakon sa in dai ba Allah bane kowaye shi ku je ku nemo taimakon sa insha Allah ta'ala ana jiran ku fa illa mistajibu lakum in suka kasa ba ku ansa to fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa alla ilaha illa wannan qur'anin na Allah ne kuma bisa isa su kawo kamar sa fa hal antum muslimun ku huta ku miƙa wuya mana kyau da suka kasa marhala ta tahaddi ta ƙarshe shine aka ce su kawo sura guda ɗaya talkau sun kasa kawo gaba ɗaya sun kasa kawo guda goma to su kawo guda ɗaya shine anan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi fa'atu bi suratin wahidatin su zo da sura guda ɗaya tal min mithlihi ɗaya tak wad'u min istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wad'u shuhada'akum ku kirawo abokan da za su taimaka muku to ba za su iya da suka kasa fa in lam taf'alu in kun kasa to walan taf'alu ba za ku iya ba ba za ku taɓa iya haka ɗin ba a nan gaba to kwatin da an yi muku tahaddi kun kasa to fattaqun nar in kun iya da wannan alƙur'anin. kun zama yan wuta ku guji abin da zai kai ku ga wuta allati wa qudaha an wa hijara ita wutan nan makamashinta aljanu da mutane ne uiddat lil kafirina kuma an tanaje ta ga kafirai malamai na ijazul qur'an kaman abubakar al a cikin littafin sa ka irin su mustafa sadiq ar-rafi'i shi ma yana da littafi ijazul qur'an duk sanda za su magana akan wannan marhalar ta ijazul qur'an suna ƙoƙari su ɗauko magana ta mu'tazila akan cewa da aka ce su kawo irin alqur'ani ko su kawo aya goma irin alkur'ani ko aya ɗaya na sorry uh, sura goma irin ta alkur'ani ko sura ɗaya duk suka kasa wai sun za su iya ne kasawa Allah ne ya karkatar da su suka kasa ko kuma tsabar kasawa ce an kyale su an ba su duk wata dama kasawa ce wasu mu'tazila irin su Ibrahim sayarun nizam yana cewa wanda yana daga cikin shugabannin mu'tazila yana daga cikin wanda suka fito da aqida as-sarifa sarifa din shine wato Allah ya karkatar da kafirai ne inda an kyale su za su iya kawo qur'ani amma sai Allah ya karkatar da su sai yasa suka kasa amma inda an kyale su ba a karkatar da su ba lalle kwarin iya wasu da kwarin larabcin su ya kai su kawo ko da sura guda ɗaya ne amma malamai sun musu raddi ta wajen fuska guda goma sha biyu wannan maganar ba ta da ma'ana ba ta da ƙarfi ka koma irin su uh, ulumul qur'an al-itqan fi ulumul qur'an ko uh, al-burhan na zamakshari fi ulumul qur'an zaka ga inda aka ko shi kansa ijazul qur'an na abubakar batillani zaka ga inda suka uh, rugurguza wayannan hujjojin na cewa kafirai an karkatar da su ne amma ba haka ba da sun kawo irin qur'ani ta fuska guda goma sha biyu wanda a ƙarshe aka tabbatar da cewa kawai kasawa ce shi yasa suka kasa kawo shi amma ba su da wani uzuri na wa tunda an yi magana munasaba anan shine tunda an yi magana kafirai to waɗanda su kuma suka yi imani da Allah fa su kuma suna da sakamako da Allah ubangiji yake cewa kai musu bishara alladina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani su kuma suka aikata aiki nagari anna lahum jannatin su suna da wata aljannatai wanda koramu suke gudana karkashin rariyoyinsa za a gadar da su za a gadar musu da ita tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya eh, muna gadarwa mai tsoron mu wannan aljannatan zamu gadar musu da kullama rizqu minha min su a cikinta akwai kayan marmari kala kala to duk sanda aka azurta su da wani abin marmari daga cikin aljanna a matsayin arzikin su qalu zaka ji suna cewa hadha allazi rizqna min qabl irin wannan shi aka taba azurta mu a duniya din qabl da can a duniya an taba bamu mu wani abu mai kama da wannan amma ba shi bane wa utubihi mutashabiha kuma in an tashi za a bashi za a basu za a basu mai kama da irin nasu ne na duniya amma tabbas ba shi bane eh, ba shi bane yayi kama da shi wala hum fiha azwajun mutahharatun a cikin aljanna baya ga ni'imominta da za a basu ni'ima mafi girma ita ce mata aljanna din suna da mata azwajun mutahharatun wanda suke tsarkaka ah, wanda ba su ba haila ba su ba haihuwa ba biki duk wata kazanta gumin su ma kanshi ne yawa an sun yi tofi ba za ka ji komai ba ba ma ba ma ba ma tofi din ba kaki ba wani abu ba fitsari ba bayan gida komai ba mutahharatun an tsarkake ta da daga wata kazanta wa hum fiha khaliduna da su da matan nasu gaba daya za su dawo a cikin aljanna da fatan Allah ya samu a cikin aljanna Allah ya ba mu dacewa wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا جعل الهاية زيادة لنا من كل خير جعل الموت راهة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين